Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wannan sabon shiri na mata a yau. Kamar yadda muka saba shirin mata a yau yana duba ne ga rayuwar mata, matsalolinsu, kalubalen da suke fuskanta da kuma hanyoyin da za a bi a sama musu mafita. Kamar yadda aka saba suna na Binta Suleiman tare da ni akwai jagororin shirin ah, Aisha Umar Jajere. Hafsa Ibi Hamza. Da kuma Halima Ben Umar. jama'a to masha Allah salamu alaikum yan uwa ya weekend da fatan dai duk mun dan <laughs> mun dan samu mun huta mun rage gajiya mun huta alhamdulillah <laughs> kowa lafiya amma anti binta kafin ki shiga cikin shirin kin nan ban san da eh. me kika zo mana ba <laughs> ina da wani abin da yake damuna to fa ban san kuma ya zan yi da shi ba ishu na kiga ƙananan yara suna tuka a ta sau sai ta bangaje eh. mutane akan titi suna kwashe musu motoci karamin yaro bai fi shekara sha biyu ba kiga yana tuka a su kuma sai ta cakuɗa maza da mata kwarai eh, da mm, gaske mata su ta complain wallahi sai a dauki mata yan hizba ya kamata su shiga ciki ya kamata kuma zaki in sun yi zaki sai kiga ana zaki mace gaskiya wallahi daɗi da zan gama ba ku labari sosai fa gaskiya ya kamata waɗanda hakin yake kansu su duba ga wannan matsala gaskiya kuma ta fi shafan mata domin yawanci mata ne masu shiga a daidaita din to kamar dai da muka saba yau ma mun daɗa ɗauko wani sabon maudu'i wanda yake a yau na san zai ba mutane mamaki <laughs> <laughs> kusan yawanci za ku ji idan ana so a faɗi halin kirki na ɗan adam musamman miji mai gida eh. sai a ci ai kalau suke zaune ba duka ba eh. zagi <laughs> to yau mun sa duka a gefe yau zagi muka ɗauka yau za mu duba ne ga abin da turawa suke cewa emotional abuse hmm. wato cin zarafin eh, mai gida da ake yi wani zubin ta hanyar zagi bata masa yanayin zuciyar shi a bata masa rai hmm. ko kuma a rika cin zarafin sade ta wajen bata masa rai kiransa sunaye ba'a da sauke dai duk wasu abubuwa da za su sauke mishi kimarsa to yau wannan maudu'in za mu duba kun san ku babban al'amari ai babba ne kan mm-hmm. gaskiya babba kika dauko antabinta sosai aikin da ta go mm-hmm. lalle dai kan wannan karan za a ce to ashe dai abin na <laughs> mu sakani da Allah muke kin san Hausa suna cewa bakan magana wai dukan mai hankali a'a gaskiya to zaki gani ba duka ba a dake ka din ba amma mm, kuma za ka ga kana hawaye amma ya fito waje yana huci shi ba matiji ba shi ya fito ya manta warin takalmi ko gona to mm. bismillah to ni dai mm. a ah, assalamu alaikum masu kallo mm. a ah, shi wannan maudu'in da muka dauka a yau ni ma sai da na yi dan nawa iya gajeren bincike kisan wani sa'in yana da kyau ma za ka bincike ka fara daga environment ɗinka surrounding ɗinka to sai na lura cewa shi wannan emotional abuse ɗin wani yanayi ne na kunci da damuwa wanda zan iya cewa maza suke tsintan kansu ta ɓangaren. iyalansu mm. kuma gaskiya a hakikanin gaskiya duk wanda yake cikin irin wannan hali to shawara zai taimaka amma kuma dai sai Allah ne zai fidda su domin wani sai kiga ya tsinci kan sha irin wannan hali sakamakon mm. auren hatsabibiyar mata sai kiga mm. kai irin kai mai nutsuwa ne kam man to ba zan ce rashin sa'a ba amma dai sai kuma ah, Allah ya haɗa ka aure Allah ya haɗa ka aure da hatsabibiyar mata rigiman miya kai kuma ba irin wannan bane to kin ga mm. ai ta wannan bangaren ita ma za ta iya kuntata maka mm. wasu kuma za su shiga cikin irin wannan halin ta sanadiyar auren dole kai kana son yarinya ita ba ta son ka mm. sai ki mm-hmm. ga duk yanda kai ka shawo kanta in ba ka ta ki sa'a ba ita sai ta dinga maida maka da abu mara daɗi kin ga wannan mm-hmm. ma zai sa mutum ya shiga cikin abu na cikin kunci akwai kuma wasu lokuta shi ma da sai ki ga mutum ya shiga irin wannan hali shi na emotional abuse eh, da su maginata kenan mm. ma'aurata mm. shi kuma ta hanyar samun macen da ba ta da godiya kamar irin lack of appreciation kenan eh. duk abin da ka kawo komin kankantar shi komin yawan shi sai ki gani sai a rena maka shi mm. ba a godewa to wannan dai gaskiya yana ɗaya daga cikin ko kuma suna ɗan cikin irin abubuwan da suke sa maza su shiga cikin eh, halima yawanci zaki ga ana cewa ma wai shi wannan yanayi na mm. cin zarafi da ake yi wai har ya fi ma wanda ake duka sosai ciwo da jawo mm. matsala ta wajen da ciwon damuwa a mm. sami ciwon damuwa har wasu cututtuka ma da ake cewa fibromyalgia mm-hmm. wato jikin mutum ya ta ciwo ya ta jin gajiya ya rasa daga ina abu yake eh damuwa eh, eh kuma ga shi san maza ba magana suke yi ba yawancin abu na musu ciwo a ransu ba faɗa suke yi ba to wannan matsala ta halima hmm. me kike wani nau'e nau'e kike gani wane nau'i irin na cin zarafi na yanayin zuciya yake ɗauka kuma sannan ah, ta ya za mu gane eh, misali mutumin da yake samun wannan matsalolin wajen halayyarsa to na ɗaya dai mm. abin da yake faruwa shine akwai abin da ake cewa depression sai ka zama low self esteem mm. wanda ko kana cikin abokanai ko kana cikin yan uh, um, uwa mm. za ki ga ka ɗan yi withdrawing ba ka iya magana ba ka iya ma'amala da su sai ki ga duk ka zama ka ce ka zama wani wawo wawo haka dai kana cikin wannan tashin hankalin to kuma zaki ga inda ake kuma gane su mm. zaki ga daga kin yi abu ba wuya su faɗa su ihu saboda eh. sun riga sun tara abin ya taru ya taru mm. ba wuya su fada su kai duka za su iya mm. yakushi duk abin da ya mm. kai hannunsu kuma za su iya kuma wallahi in mace ma tana bacci za su iya hawan kanta za su iya eh. ma ji mata ciwo kin gane saboda suna ta tara abin lokacin da suka zo kuma kamar yadda kika ce wallahi wani lokacin ko mu ma mata ai muna magana wani wani maganan da za a gaya maka gara ai maka dukan siya saboda akwai na kankasci a kankasar da kai a ci maka mm. banza wawa shashasha kin gane duk irin wannan adjectives din mara daɗi a rika a raka kwatanta ka da wani jibi maza a uwanka dabba ma ko kuma ce eh, kana ne yayi kaza kai ka kasa eh, kana ganin gidan wannan kawata kaza take kai ko ka kasa kai ko a ina ma baka iya ba ma kai mm. zamantakewan auren ma ba iya shi kai ba mm. ni bata mun ma lokaci kake babu kuma abin da namiji ya tsana mm. ke kuma kankastar da su mace ta nuna cewa in aka zo sunna ma baka ma iya ba wannan abu yana cin musu ciwo ka ce ni da na matsa mm. ba ma iya ba shirme da duk dama shirme kake yi baka mm. iya komai ba kankanci ne da wulakanci kaskantawa mm. ko kankanci ne ai kankanci ne ki kalli mijinki ki ce masa bai iya ba ko ma me aka ce be iya ba baka iya ba balle wannan harkar wanda tana daya daga cikin ginshikin aure kin gane amma to in baka samu yanda kake so ba za ka a'a ai akwai yanda za ki faɗa amma ai wannan muna maganan abuse ne wannan matan da mm. suke yin eh, wannan abuse muke magana akai mm. na inda ake kuntatawa har da gulmace gulmace ma an ji shi ke ma ya kike mm. gani irin matan nan da sun kebe sai a fara hirar miji kuma ta koma kunnen shi ai matarka ta kaza ta ce kaza ta ce kaza haka duk nau'i ne shi ma na na cin zarafi haka ne kin ga alal misali da ta yi wannan magana na abuse haka alal misali za ki ga akwai makota suna mm-hmm. zaune waje daya shaƙo da kuka yi ki dinga bata labarin ke fa mijinki ga yadda yake bai gamsar da ke bai kaza mm. in kun zo kawai minti biyu minti uku kuma kina tona mm. asirin mijinki ne mm-hmm. ke kina neman mafita amma kina tona mai asiri sai zama da cewa ba a kallon shi da mutunci zai saje labiya fita ije masallaci uban ƴaƴanki ne amma duk kin gama ya akuce shi ba a eh. ganin shi menene amfani shi to kin ga yanzu irin wani iya dawowa kunnen shi sai kiga iya eh. tafiya ya yadda takalmi ya yadda hula <laughs> da a tunanin farejin nan da kika eh, ai ba a wani guri zai ji ba ita take gaya masa ai kankancin kenan inda zai ji ma a wani gurin ai da damu da ita ba za ta kalli tsabar idan shi ta gaya masa Mm. tsabar ido a kalle ka ai akwai wani abin da duk rashin kunyar kama ba za ka iya faɗin shi ba kuma sai ki ga wasu matan ma ko kin gane ni inda nake hangowa shine mm. yawanci yanayin irin wannan cin zarafin yawanci mm. mata ba su ma san suna yi ba yakan faro a hankali a hankali eh, sai ya rika girma sai ki mai gida daga ya ce zai fita unguwa sai a ɗauke mukullinsa a ɓoye a ce ba inda za ka ko a ƙulla gida ko a ƙulla gida ko kuma a ce wallahi kana fita ina fita ni ma ko kuma ce yaji zan yi kana fita da irin wannan threat din kai ta gaya masa abin da su daga mishi hankali sai ya ji fitan ma ta fita daga ran shi ya zauna ka shiga rayuwarsa dai kai ka ne ka ne ka hana shi sukuni bayan kuma kai shi yake maka komai da komai gaskiya abin eh, yana yi wa mazajenmu yawa gaskiya kuma ina ganin eh ba kwa ganin zai iya jawo yawan sake-saken nan da muke fama da shi yawanci ma fa matan da suke irin wannan abin sai ki ga su suna dacen maza sai kiga sun samu salihai mm. wanda irin ba wai ko masu mm. eh sai kiga wanda irin ba wai wa'anda da kin min zan miki bane eh. shine suke samun wuri sosai su yi shanya kiga mm. mace ba girki da yanzu an yi fada akwai wanda na taba karanta wani abin da ya aiko ya ce wai shi in yayi fada da matar shi shi kenan ranar ba shi da abinci a gida ta daina girki in ma wurin kwanciyar ne sai dai ta juya mishi keya ko kuma kawai ta shiga ɗakin ta ta garkame shi da mukulli to yaran ma ba za su ci abinci ba kenan ranar ba za ta yi girki ba ko kuma in ma ta yi shi ban da shi akwai wanda suke yin wannan wala ko kuma in ka dawo gida kuma sai ki gama ka dawo gida ba ma a daka ta taka sai a ba wa banza a jiya kai ka dawo gida ita kuma tana ta sabganta duk wannan yana cikin abin da inda matan su amfani da shi mutu mutunta ya kamata su gane cewa ko mm. Mm. shi wannan abuse da zaki wa mijinki mm. ya fita in fa ya fita fa cikin al'umma cikin abokanayen shi za ki gama yana behaving wani iri wani iri inda za ki gane cewa yana da matsala a cikin gidan shi wanda ke mace idan kika tattala shi kin ga akwai wani wanda alal misali ake magana a kan shi matar ta rabu da shi ne saboda samun shi ya yi ƙasa mm. sai ta rabu da shi yanzu ƙarshe ya kai ya kawo ga yake cewa shi mata ya haɗa su duk ya musu duk ɗaya suke eh. duk ma ana ta bin shi ya aure yana shi fa duk ma wacce ya aura yana ga za ta rabu da shi saboda mm, mm. su kawai mata abin da suke dubawa suna zo da kai ne suna maka biyayya suna ma da'a saboda yanayin samun ka da mm. samun ka yayi kasa to cin zarafi da cin mutunci wasu matan zaki ga su suke da rike da ragamar gida mm. a ta yi ma cin kashi ta mm. cin ga ce maka idan ka sake ka kai kara na zan fita in barka a cikin gidan nan da kai da ƴaƴanka ku ci kashin ku ku ci abin da za ku ci bayan da zai haka zai je ya dawo ta yi bacci ga to dan dan tashi kaɗan ban ga abinci na ba to me na tashi na ina bacci eh me na tashi na ina bacci ga cin abinci ba ka san inda za ka eh, same shi ba mm. kin gane bai isa ya ce dan ban ga hulata ba na mm. ajiye kaza ban gani hattara da kyara da abin ta ishe shi dan dai shi mm. wai talaka ne bai yi da abun duniya ba kya tunanin shi ma ba shi kansa haka ba kin ga wannan abin da ya wata wata drama da na gani wai <laughs> an ce da gaske abin ya faru sai aka yi eh. drama shi eh. wai mm. fada suke yi da mai gidan da matar gidan sai take ta wannan din shi mm. eh, ta dai cafke shi dai ci eh. duka dai <laughs> wai jama'a suka tare a kofar gidan ana wai suna ca ku miƙo min shi nan wai ta ba za a miƙo ni ba ku ji <laughs> ba kamar nan jariri ba za a miƙo shi ba <laughs> jama'a masu kallon mu a yi haƙuri da mu za mu ɗan ɗauki hutun takaitaccen lokaci mm. insha Allah mun dawo za mu ɗora Uh, jama'a barkamu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci uh, za mu ci gaba da tattauna maudu'inmu uh, da yake magana akan hanyoyi da kuma ko kuma nau'i kala-kala da aka sani na yadda ake cin zarafin mai gida mm. ta wajen canza masa launin yanayin zuciyar shi to mun dan faro magana kan shin wai wane nau'i ake samu ko kuma wani hanyoyi za a gane cewa wannan mai gida yana cikin wannan kangi na cin zarafinsa da ake a cikin gidansa da ci masa mutunci da su zagi da su ɗebe mutunci a wajen abokiyar zamansa ya za a gane ba tare da ya buɗe baki ya faɗa ba wato kamar abin da na fara faɗa ne da ɗazu muka tafi talla eh. akan zaki gan shi jikin shi a ya ko ya shiga cikin yan uwan shi maza za in ana magana bai ka contribution in kasuwanci yake in ofis yake za ki ga yana yawan keɓe kansa daga cikin shiga al'umma kuma za ki ga abu kaɗan kika yi ba na masifa ba ya mm. hantaro ya yi kyara mm-hmm. eh. ya yi masifa saboda already dama a tunzire yake mm. baya jin daɗin lamarin sannan magana da muke akan abuse abu ne mm. fa da yake da yawa a cikin gidajenmu yanzu yake ci mana tuwa a ƙwarya ba tare da mun sani ba yawanci za ki wannan mm. abin ya fi faruwa ne a lokacin da namiji ya ɗau step ɗaya na cewa zai ƙara aure to fa matsala ta faru mm. idan ka ɓoye mata baka tsira ba mm. idan ka gaya mata baka tsira ba nan ma ko ina ba daɗi lamarin da ka ce za ka yi aure in ka dawo gida za ka samu duk ta tattare yaranta ta yi bacci ta kange ɗaki kikif ta rufe ba ma kamar ka dawo gidan kamar kake rayuwa a cikin gida babu maganar abinci babu abinci ya da gidan shi kin mm. dafa baki dafa ba wata ma ba za ta dafa mai abincin ba wallahi mm. daga ya bude baki ya ce zai aure ta dinga ita Allah ya hada ni da namiji kaza ai ta zage zage bai yi da mm. albarka ai ta ɗibe mai kaza ai ta kaza wata ma a gaban ƴaƴanta a gaban 'ya'yansu za ta dinga kaza kaza dan tana ebe mai albarka tana aibata shi tana faɗan maganganun da ba shi ne ba kawai dan ya ce zai yi aure baiwar Allah da ya ce zai yi aure Allah gwara wannan ma ya tsokalo to ai wasu ma a misali a abu ne da ya ce zai aure kawai ma ake a kin tsone ya fi faruwa a maza yawanci idan suka mm. ce za su yi aure eh. nan kuma wannan sai su dau wata shida suna fama da kalubale eh, wato wannan kina magana akan irin cin zarafin da ake samu na in an shiga wani yanayi ko na kara mata ko wasu haka haka su daren fa mm. abin da ya faru kawai ita haka aka yi mata tarbiya a gidansu akwai bincike ya nuna eh. cewa a dukkan maza guda uku mm. ana samun namiji guda daya da ake cin zarafin sa a gida cin zarafin ba ba na duka ba na wanda muke ta tattauna mm. yanzu da batanci da waye to ɗaya daga cikin abin da yake janyo kowane uku ko cikin wani kowane mutum uku maza eh. ana samun guda ɗaya wanda yake shiga cikin wannan halin ya kusa 40% ya kusa eh, wanda suke shiga wanda ake cin zarafin su. wanda mata ke cin zarafin su. Eh. to kin ga kuma in kika duba wannan depression din da suke samu eh. ai kin ga ana cewa suka shiga wani yanayi wani yanayi wani yanayin da ka gaji likis amma duk baccin da zaka yi ba zaka huta ba duk atisayen da zaki je ki ba zai warware maka ba shi kuma ce a Najeriya kadai mm. ana samun maza dubu ɗari a shekara din an ce 100,000 cases ake samu a shekara eh. a Najeriya fa ba wata mm. ƙasa ba a cikin ma wasu alamomin da za ka gane ba tare da mm. shi namiji ya gaya maka ba sai ki ga baya son koma gida da wuri kwarai mm. sai ki ga akwai namijin da shi da ya je gida mm. kin ga mm. kamar idan ana hira a majalisa da ya ga ka dan duba agogo kafin ki ce masa ha ka ji ka fara Allah ya kuma kake ta duba agogo ina zaka je saurin me kake yi ko da irin an dan yi shiru haka a wurin hira sai ki ga yayi saurin kawo wani labari saboda shi in ta shine ma sai a zauna har asuba domin ba ya sa mata suke haka ne me yake jawowa haka eh, yawanci kin mata suna da son mallaka suna son su mallaki miji eh, yawanci suna so su fi karfin gidan suna so a ce su suke mulkin gidan sai abin da suka faɗa mijin haki shine za a yi ko ta Allah ko kuma ba ta hmm. Allah ba sai ki ga most of the time su irin matan da suke tunda ai an ce akwai mallakan da zaka yi ta biyayya hmm. idan kana wa namiji biyayya sai ka zama ai ba zaki tozarta shi ba kuma sai eh, ba tozarta shi ai kin san aure abinda mutane ba su gane ba idan zaki wa namiji biyayya hmm. ki masa biyayya duk halinsa wani lokaci sai kin juya shi kamar ka tantanwa ai ba sai kin je gurin malam ko boka ba ai mun yi ta magana kowancan satin ma ai mun yi magana magana mai daɗi da eh. kaza irin kin gane kin san da zaki kin san da zaki abin da zaki ba shi kin san irin shigar da ike so duk eh. irin waɗannan abin ai in kine mishi wannan wallahi ba sai kin je gurin malam ba eh, ni a abubuwan da na dubowa shine ɗaya mm. daga cikin abubuwan da suke jawo irin wannan cin mm. zarafi da ake wa maza mm. yawanci za ki ga yana shafa harkar kuɗi ah. eh kwarai sai ki ga ba wai mallaka kawai ake so a ce mm. maka ta zauna tashi ba a'a duk abin da ka samu eh a ce miƙo sai ki ga da ka dawo gida <laughs> Eh, kamar wani abokin aiki na ke cewa wai ce shi za a waye haka don ya daga hannu <laughs> sai ta caci ne shi gaba ɗaya sai ta kwashe duk abin da ya zo da shi to to kai da kuri amma baka da ikon ka faɗi ya za a yi da kuɗin ni akwai wanda yake mm. gayan da bakinsa mm. Mm. yace yau in ya samu miliyan biyu to yana shiga gidan ɗaya da rabi ta ta ce na ce to ai kai kake faɗa to ai shi ba zai iya boya ba nace to shi kenan to ko shi sa maza aka ce dama in har namiji ya ce miki dubu ɗari yake da shi to ki sa a rai wannan dubu ɗarin ya kai so biyar mm. ba sa ma taba gaya maka ainihin abin da suke da shi mm. gudun cewa ita mace da zaran ta ji akwai wani kuɗi mm. iya har kaza to ta dinga ɗauko bukatu kenan mm. tsirfe tsirfe wanda kin ga shi ma yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa maza ke shiga emotional abuse yawan cewa ba ni ba ni yawan tambaya kuma yanzu gashi an zo an samu wani wani yanayi kuma na amfani da ah, makafofin sada zumunci mm. da kuma amfani da wayar hannu zaki ga wani ma yana shiga gida mm. sai ki ji ya ce to ni fa in na shiga gida fa ba za a same ni ba wani <laughs> da ya shiga gida shi ke nan da isa ya an tsaraya ko daga wajen aikin su ne inda mace ji za ta kira shi ai wata iya mata gare ni idan yau ta ji muryar mace a gidan nan ba zama lafiya ɗaya daga cikin nau'in da ake samu kenan na to me <laughs> yake wani ma har sai ki ji an ce wai an kwace wayar wai wai ba ta hannu akwai wanda matan suke wannan wato kin ga yawanci irin abin da yake kawo wannan sai kika tuna min da alal misali irin matan nan akwai wata hmm. wanda mijinta daga ya hmm. ɗau albashinsa na wata dama zai zo ya hmm. ɗauka ya baje musu a falo a fitar a yi budgeting a menene ake ce mai a yi budget a yi komai da komai to insha Allahu lokacin da ya fara ya ɗauko uwarsa akan yana wasa hidima da wani to in Allah da zaman lafiya a gidan nan fa ya a'a babu shi kullun fada kenan kullum fada da idan ka samu albashin ka nan zaka zo ka ajiye mi budgeting mi waye waye amma yanzu sai abin da ita ta ce sai abin da ita ta ce kin san yawancin maza suna fuskantar eh, abuse akan iyayensu mm. kai da naka iyayen amma baka isa ka kyautata musu ba sai ta kokari ta dinga hada kai da su mm. bayan ke ma fa kina yi wa mahaifiyarki kuma ya mm. ki ma suna yi wa mahaifi mahaifiyar taku me mm. yasa ba za ki bar mijinki dauki nauyin uwarsa bai tsira da duniyar nan lafiya kuma ya tadda lahirar sa kalau idan ne abin da nake so in dinga gaya mata a har kullun shine in kika bar mace tana taimakawa mm. eh, eh, namiji yana taimakawa mamansa kamar ke ne alal misali tarbiyya ce kike nuna ke ma ga yadda fa kike kin sani kullum abin da nake faɗa idan dai mace tana son mijinta idan tana son mijinta to za ta so ya shiga aljanna saboda an ce aljanna su tana tafin kafar uwa mm. saboda haka ki taya shi ku samu lada ki taya shi ku samu wannan aljanna shi ya samu wannan aljanna ke ma ki samu a karkashin sa to amma sai ki ga kamar yadda kika ce din sai ki ga wasu matan san ba su so su ga mazajen su mm. sun yi wa iyayen su ko ƴan uwan mijin su mm. wani yana ga mun ran ya ce muna maganar mata muna cewa kannan miji ice to in mm. kuka duba mace gidan da ake aure za ki ga yawanci za ki ga kannanta ne yan uwanta ne a gidan a zaune eh na ce to ka haka din ne saboda haka mu ma ya kamata kuma mu dinga wa Allah godiya to da muka samu idan kuka duba ga matan nan da zaki ga a ce namiji ya dawo gidan shi yana neman ya ma'amalanci matarsa ta eh, sunna eh. ta aure amma dan ta nemi ta je ta unguwa ko kuma ta nemi ta nemi ya sai mata wani abu to insha Allah sai har ya mata wannan abun eh, wai kafin nan shi ma ya samu biyan sa to yanzu da kika masa haka to yanzu da masa haka insha Allah idan Allah ya sa mm. mijinkin nan kamalalle ne tsararre ne zai ci gaba da tsara kanshi in kuma hakan ba kina nuna masa hanya bace da jefa kansa cikin halaka dukan ku ku mm. shiga halaka menene amfani shi ai ta kanta ta halaka yanzu dai dukkan ku kun sharo mm. bayani masu kallon mu ah, na san kuna biye da mu mm. ah, nan da dan lokaci kaɗan za mu karɓi bakuncin malam abdullahi magaji wanda yake malami ne a tsangayar human physiology a faculty of basic medical science a abu zaria mm. amma kafin ya zo insha allahu za mu dan je hutun takaitaccen lokaci muna dawowa Salamu alaikum jama'a barkamu da dawowa. Kafin mu tafi mun sanar da ku cewa za mu karɓi bakuncin Malam Rabiu Abdulsalam Magaji daga ABU Zaria. yanzu Malam Abdulsalam yana tare da mu. Malam Abdulsalam. Da zumba. Za mu yi magana da Malam Abdulsalam ne ta na'urar Zoom. Barkanka da shigowa. Malam Abdulsalam barka da yamma. Yawwa, ina gode. barka da zuwa filin shirin mata a yau godiya da wannan gayyata ta ku yau wato masha Allah ashe kana jin mutum eh. masha Allah hmm. ah, wannan maudu'in da muka ɗauka yau muke tattaunawa ah, muna tattaunawa ne akan hanyoyin da ake bi na cin zarafin magidanta maza ah, kuma mun ɗauki muna duba da matsalan ne sai muka ce ai jin abu a bakin mai ita yafi shi yasa muke so mu tattauna da kai shin kana ganin maza kamar yadda muka rika tattaunawa haka din ne suna fuskantar irin wannan kalubalen na emotional abuse alhamdulillah mm. eh gaskiya ne akan samu wannan suma a wajen maza kamar yadda ake yawan tattaunawa mm. a matsaloli da ake samu wanda ake cewa wato emotional problems a wajen mata akan zamantakewa to haka ake samu a wajen maza Hmm. ya danganta da yadda abin ya fito so su ma maza suna wato samun irin waɗannan matsaloli din hmm. kamar za ka iya bamu nau'in matsalolin kamar ya suke kasancewa hmm. kamar zagi ne menene ya kake ganin yake kasancewa a matsayinka da namiji na san kafi mu fahimtar abu. waka a bakin mai ita wai tafi to um, kamar yadda ya zama na cewar ake ta tattaunawa Hmm. mata suna samun matsaloli to maza ma suna samu hmm. a ah, wato yadda Allah ya halici ɗan adam kuma kamar yadda mu muke a bangaren wato lura da harkar yadda aikin jikin dan adam yake hmm. wato abinda muke cewa human physiology da kuma wato kwarewa da Allah ya bamu a ɓangaren abinda ya shafi kwakwalwa da kuma halayyar mutane to sai zamana cewar kowanne zaka ga akwai yadda Allah ya halice shi na farko kamar yadda ya zama na cewar ko da ba a maganar addini ba ko a maganar kawai dan adam da aka haifi eh, da aka halici namiji aka halici mace to sai ya zama na cewar kowanne akwai wasu wato halaye da suke tare da shi wanda yake da bukatar ya zama na cewar ya samu kwanciyar hankali na farko idan muka duba ma addinance shi Allah da ya tashi maganar zancen a zamantakewa da ya haɗa mace da namiji akwai wasu abubuwa waɗanda muna iya ce musu fundamental principles guda uku da Allah yake cewa a waje alabai na kuma wadda ta rahma Allah sai ya sa tsakaninku aka samu wato soyayya ko kuma ana iya cewa wato kauna dan ta fice ma soyayya sannan kuma da rahama da jin da tausayi to abin da yake sa ya zamana cewar mace ta samu kwanciyar hankali a wajen zamantakewa shine ya zamana cewar namiji ya zamana cewar yana jin tausayinta yana taimakonta ya zama shine kamar wato garkuwa gare ta to shi kuma namiji on the other side abin da yake bukata yanda aka halarci dan adam dan adam ko wato shi miji yana da wani hali na wato cewar shi ne wanda yake kaba. to eh. idan ana so ya zama na cewa zamantakewar nan ta zauna lafiya to hmm. dole ne sai an samu ita mace ta yadda ita mace ce namiji da namiji ne namiji yadda cewar zai ji tausayin mace tana kasansa zai taimake ta tana da rauni hmm. haka ita ko mace ta yadda cewa namiji yana gaba da ita ta yi masa biyayya ya zama na cewar kuma ta kwantar masa da hankali saboda abin da aka sani ko da mace tana aiki da sauran abubuwa daga ga a ƙarshe dai namiji shine ya fi shine aka ba nauyin ya lura da iyali to abin da yake bukata zai fita zai zama na cewar idan ya je wajen ko aiki ko wajen sana'arsa wala Allah zai ga cewar wato yana haduwa da abubuwa masu yawa to abubuwan da yake haduwa da masu yawa da waɗanda za su tsangwame shi da wanda za su tsane shi da wanda za su kawo masa tsara da suka dai duka to idan ya dawo gida yana da buƙatar wanda zai kwanta masa da hankali eh, kana jin mu kana tare da mu na yawwa eh, ka san maudu'in da muke magana akai tare da ku sosai yawwa maudu'in da muke magana a kai shi ne emotional abuse da mata suke wa mazajensu so mun ɗauki wannan maudu'in ne musamman ba wai kawai wa duka emotional problems da ake samu a aure ba maudu'in da muka ɗauka yau special ne na maza su ma mu ga hanyoyin da ake cin zarafinsu wajen zamantakewa musamman ta emotional abuse so yawa eh nau'in emotional abuse idan na fahimci wato ana maganar eh okay ok emotional abuse generally kenan ba wai ko na zamantakewa ba general no na auren amma dai wanda ake wa maza eh banda na mata na'am yawa na zamantakewar aure na zamantakewar aure eh na zamantakewar aure Na'am, to ai I think kamar um, ina jin abin da muke magana ɗin kenan. Wajen waya bai da cewa abubuwan da zai zama da cewa za su zama wa shi namiji ya fara samun matsal wato ya fara samun emotional problem saboda zamantakewa ko? Eh. Mm. Haka ne. To. In na fahimce mu. Eh, Malam Rabi muna To ai eh, idan haka ina ganin waɗannan abubuwan da ne magana. Eh. Duk suna daga ciki, suna daga nau'in. to jama'a za mu ɗauki ɗan hutun takaitaccen lokaci insha allahu mun dawo za mu ɗora kan tattaunawar masu kallon mu barka mu da dawowa ah, kafin mu tafi hutun takaitaccen lokacin nan muna tattaunawa ne da Professor Rabiu Abdulsalam Magaji inda yake ta sharhi akan matsalolin da ake samu na emotional abuse tsakanin ma'aurata. Ah, prof. Prof yana ji. Prof, salamu alaikum mun dawo. Yau wato ‘yan uwana. Mun da da tambayoyin mu. Yau wato ‘yan uwana suna da tambayoyi da suke so su yi maka akan dai wannan maudu'in. To, uh, Prof, uh, barka buka da shigowa filin shirin mata a yau. As a professor, um, akwai any research da aka yi, bincike da aka yi na me yasa mata suke abusing mazajensu suke ba wa mazajensu uh, emotional abuse mm. Mm. akwai wani bincike da ya nuna da zan yi nan wato abin da ke faruwa shine mm. kamar yadda misali duk kuke nan a matsayin ku na mata wasu abubuwa ɗin idan ana tattaunawa kuna kawo personal experiences ne either naku ko na wasu ƙawayenku wanda kusa kusa da ku to the same thing ai su ma maza sukan yi haka eh. wato ɗaya daga cikin kuma ƙarin abubuwan da za mu iya cewa suna kawo waɗannan abubuwan za ka ga hmm. ah, su ne waɗanda muka fara ah, ainihin nazantawa ɗaya hmm. na yi magana akan cewar wato challenging authority na namiji eh. yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo emotional ah, abin nan wato ainihin nan problem na biyu akwai ishu na maganar zancen wato priority na wasu abubuwa da mace take yi fiye da wato abubuwan da suka shafi lura da shi mai gidan da kuma yara mm. sannan na uku akwai wani wanda yake shi ma yana da matsala wajen hanyar abin da ya shafi duk lokacin da aka samu wato kaman matsala mm. idan aka zo gunda zai zamana cewar an yi maganin wannan matsala wato kaman dispute resolution kenan eh. yanzu mutane mun koma bangaren da zai zamana cewar a da abin da aka sani mm. maza suna samun wato wani abu na matsayi idan aka samu matsala tsakanin su a gida mm. to akan ba su kamar wani benefit na a san cewar menene ma ya faru mm. to yanzu duka kamar yadda abin ya lalace za ga cewar usually idan aka samu matsala sai ka ga cewar wasu mazan suna samun emotional problem saboda yayin da idan mace misali ta bada mm. wato ga matsalar da ya hada ta da mai gidanta ko wani abu to maimakon aje ta wajen bangaren namijin kawai za ka ga kamar bangaren ita wato matar kawai za su dauka ainihin cewa Eh, an fi ɗauka cewa wato shi namiji ba ba tare da an ji da kojansa ba wala alaman akwai yan eh. uwanta ko su wanda irin nan sukan je gidan zaka ga idan da an saba ana gaisawa suna iya zuwa gidan ba mm. tare da an gaisa da shi ba wato dai a nuna cewar kawai wato an nuna masa ya zama kamar wata saniya ware to sai ya zama cewar yanzu idan aka kawo kamar wannan matsalolin eh. namiji sai je kawai ba daɗi a matsayin shi an mai da shi saniyar ware ba a majima abin da ya faru ba abin kawai da mace ta ji an ji bangare ɗaya to wannan abin sai ya kona masa rai mm. a ƙarshe wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake wato wato ɓatawa maza rai da yawa eh. wanda daga baya mutum kawai sai ji cewa to shi yanzu kamar yanda ya dauki iyayenta a matsayin iyaye yanzu kamar ba iyaye bane saboda kawai sun goyi bayanta eh. wanda kamar yanda na faɗa a da an san cewar idan mace ta zo gida ma ana kokarin a ga cewa dan an kare ka da a dinga yawan samun matsala za a tura ta a ce ta koma gidan daga baya ne shi namijin za a zo a tsawatar masa ko kuma ya abin wanda ya san ko in yayi ba daidai ba a ji daga wajensa da sauransu to waɗannan abubuwan suna nan wato yanzu iyaye sun fi son 'ya'yansu to wannan san 'ya'yan ya yi yawa da yana janyo matsaloli masu yawa to prof ya kuma suna daga cikin abubuwan da hmm. ya kake ganin eh, suna da wasu tambayoyi ne masu ci musu hmm. <laughs> tuwa a kwariya aka ce ko eh a gurguje da Allah eh, a amsa musu ah, assalamu alaikum prof ya aiki yawa yawa suna na aisha a tattare da ni akwai tambayoyin da suke da <laughs> matukar mahimmanci wanda na san <laughs> eh masu raron mu za su so <laughs> ka amsa mana wannan tambayoyin hmm. a duba da yanayin namiji shi mutum ne mai Allah ya sa za ka iya duba da namiji shi mutum ne mai mai kishi sannan kuma a hakan ba zai hana shi a ce ya nemo wa matarsa aiki ba ya yi supporting dinta ta fara tafiya aiki to da ta fara to kuma zance sai ya canza sai ga ya daina samun dan breakfast din nan da yake samu hankalinta da yake samu in ya dayi gida da daddare baya samu in yayi magana kuma nan yace zai hana ta aikin ta nemi kuma a samu matsala dangi su nemi su shigo ciki eh a samu matsala me zaka iya cewa akan wannan matsalan To, gaskiya kamar yadda ɗazu na dan fara bada dan tsokaci a kai shine idan kowa yayi yi aikinsa ko kuma kowa ya lura da nasa za a samu maslaha. na farko dai ni ina ganin ba mugunta ba ne yayin da shi namiji ya kokarin ya je ya samu mace aiki tun farko to tun hmm. farko shi ya fafutukar ya je nemo aikin to yayin da ita mace ya kamata ta zo ɗazu na fara ba da wata maslaha cewa ɗaya daga cikin abin da za a giya shine namijin yana ganin cewar shi ya nemo wannan aikin ko kuma shi ya da dama ma ko ba shi ya nemo aikin ba ya hmm. baki dama ki to amma yanzu kin ce zaki ki aiki to ya kamata ki gwamutsa aikin nan da zai zama dole za a samu matsala matsalar da kike samu kamar yadda kika faɗa zai zo ya ga abin da yake samu breakfast ɗinsa da lura da shi ai ba wanda zai yi ya zama da cewa yanzu ya kokarin ya ga ya dauki matarsa ya je ya nima mata aiki ko kuma a'a ta samu aiki amma ta aje shi ita kuma ta koma kan aikin To, uh, Prof, muna matukar godiya mm. da ka kasance tare da mu kuma ka tattauna wannan maudu'i da muka ɗauka a yau. Uh, madalla mun gode Allah ya saka da alkhairi muna godiya prof uh, godiya muke prof sai karo na biyu insha Allah muna godiya da maman prof da yayan prof <laughs> to masu kallon mu gashi tattaunawa ta dau zafi da professor Rabiu uh, gashi kuma network ta yi halinta a nan ne za mu yi mishi sallama mu mishi fatan alheri da godiya da ya samu kasancewa da mu sai kuma mu dawo mu ci gaba da tattaunawa da 'yan mm. uwa na jagororin shiri <laughs> ya kuka ga hirar da prof kai ya dauko magana ya dauko kan ya dauko ta da karfi ya dauko magana amma kin ga kaman misali network ya hana shi magana kan tambayar da nayi mai din nan eh. na kan cewa sai ki ga ita mace mm. tiryan tiryan an dauko hanya misali ministirin da yake aiki babban ministry ne ma eh. ya zo ya neman mata aiki kina aiki tiryan tiryan kin fara mm. kuma shikenan sai kawaye ne su zige ki a'a mm. environmental influence ne sai kasa gane kanki kullun ga kinan kin fito fito eh, ya hidimar da kike masa da ba zai samu ba da kin fara aikin nan magana ya canza ishu na mata musamman kula idan aka samu aiki aka samu dan abin hannu shikenan sai ka sa gane musamman matsala eh, a tun daga lokacin za ta fara cin zarafin miji da yan uwan miji a gane akwai wani abu da ake yi idan mm. mace tana daukan albashi misali mm. tana ganin ta fi mijinta albashi ko ta mm. samu wani mukami wanda mijinta ba shi da shi to a lokacin sai take ga kamar ita ta isa ta fi shi isa sai muke manta addini da al'adu sai kawai mu dinga yin abin da zuciyarmu take so kuma ɗaya daga cikin abu idan idan namiji samun shi ya ragu ta ga ita ce karfin gidan mm. to kin ga wulakanci ya shigo da raini da rashin kunya to maza kuma ba su cika magana ba mm. saboda suna jin kunya suna jin tsoro mm. sannan kuma suna ganin cewar za ta iya atakin ɗinsu matar za ta iya farmashi ko ramawa ko dai wani abu sai kiga ba sa mm. so su faɗa kuma mafi yawanci din ba sa faɗan saboda kunya mm. suna ganin su zo sun faɗa su ce gashi gashi sa ce da Allah dube shi sa kare wanda mm. yake ita tana da babban aiki shi kuma mijin sai Allah ubangiji ya kama shi rashin aiki sai ya mm-hmm. zama yana gida ko da yaushe mm-hmm. sai matar ta je ta ɗebo kannanta mata suka rika keta wa mutumin nan mutunci kin gani ai bai dace ba da rana Allah ta'ala sai su dare gadon shi su je su bacci kannan ta sai ki tare da su riɗa da gadan sunna akan gadon mai gida suna bacci in yi magana a ce to da ka tafi nema ma da ka san me yake faruwa a gidan ka zaman banzar da kake ne a gida in ya ce dan dafa mashi ruwan shayi sai ya ce to nawa ka bayar na fa ne da zamu hada maka abinci haka fa duk saboda wai yar uwarsu ke kawo abinci da za a amma fa amma kin ga hadda laifinta me yasa ma za ta nuna ita take yi wato wannan abin sirri ne ai tsakanin mata da miji ba ka san wa yake kawowa ba ai wato kun ga ina so mai da hankali kai yanzu kun ga duk magana da muke kan mazan da a ce ba su da karfi mazajen su suke fama suke shan mm. wahala su suke ɗawainiya da wayarwa sauran saboda mm. namijin ki bai da arziki to amma kuma fa kuna manta akwai matan da fa namijin ma iya da arzikin shi da kuɗin su amma gidansa sai ya zame masa gwanda ya tafi kasuwa ya je ya shawagi ya fi mai saboda baya samun kwanciyar hankali amma abun ake cewa za ga gida ga ta nan da AC da komai amma gida ba daɗin zama To jama'a gashi an koro bayanai gashi kuma za mu je hutu na ɗan ƙanƙanin lokaci insha Allah in mun dawo za mu ɗora. Jama'a barkanmu da dawowa ah, a wannan ɗan lokacin za mu ɗauki wani ɓangare na maudu’in mu wanda jagoran mu za su ba da shawarwari akan idan namiji ya samu kansa a cikin wannan ƙalubale yana fuskantar ana cin zarafinsa a gida. ko dai wajen zagi ko wajen tsawa ko wajen cin mutunci ko wajen duk dai wani nau'in cin zarafi irin wannan wace shawara kuke ganin za mu ba wa irin waɗannan mazan da allah ya jarabce su da wannan matsala ni dai gaskiya a nawa nazarin mm. zan ce na farko dai abin da ya kamata mazan da suka tsinci kansa irin wannan hali su yi mm. shine su yi confiding in wani wato su samu wani wanda za su gaya wa wannan damuwar tunda kin ga ai tura ma suna cewa a problem shared is a problem half solved exactly ko da ma wani bai ma baka solution ba bai baka mafita na matsalan ba da mm. zaran ma ka faɗi wannan abubuwan zaki ga ko mu tsakanin mu mata da zaran kin ga wata abu sai ki ji kin dan samu sa'ida to kuma tunda kin ga su maza dama ba su son irin a san wallansu kamar irin mm. you know ko a rena ko wani abu sai ka samu wanda ya zama a ce ka yarda da shi Mm. aminin ka ne mm. wanda ka san cewa in ka gaya mishi yawa ba zai tallata ka ba mm. kuma wani abu a gurguje shine idan suka je neman aure a wurin neman aure ya kamata a ce maza su dinga soyayya irin su a buɗe sai ki ga akwai mata da yawa musamman ma a wannan zamanin za ki gane matan da suke son yi wa maza hawan kawara tun ana dating sai ki ga wanda ita iya abin da take so shine a gabanta kai abin da kake so bai eh. dame ta ba mm. ko da irin kana nuna mata kai ga ra'ayinka sai ta sauri irin ta nuna maka a'a ba haka za a yi ba mm. to kakka kawai sa wai dan saboda soyayya sai ai tsinka su rufe ka dinga mata haka to in har aka ci gaba haka in an yi auren ma daga nan za ta dora so a eh. fito da dai matsalar dai zamana an gaya ma wani a tattauna ta dan kin san yawanci gaskiya maza suna da matsalar su koka saboda yadda muke taso da yara maza mm. da ka kaza a ce haba kana namiji to maza su gane cewa abin yana faruwa kuma ba su kaɗai yake faruwa da su ba kuma ba abin kunya ba ne idan abin ya same ka ka samu wanda za ku tattauna a yi wa matsalar a wa tufkar hanci kafin ta zama matsala ah, sai kuma shawarar ki aisha eh wato shawara ta ni dai abin da zan ba wa iyaye na maza a har mm. kullun dama idan aka ce ka yi haƙuri wato an cuce ka kenan ko mm. ko an ɗauko hanyar danne maka wani ka eh. haƙurin dan dai shi ne za a ci gaba da yi da mu mata dai a har kullun dama aka ce wai mu mata muna da rauni mm. haƙurin ne shi za a ci gaba da yi amma kuma shawarar da zan ba mata shine mace ta yi haƙuri da mm. samun mijinta saboda abin da rashin haƙuri bai eh, baka shi ba rashin haƙuri ma ba zai baki shi ba tonawa yawwa tona mijinki mm. asiri da yawo da ci kin je ki awo kin zauna kin zagi miji kin je gidan biki kin zauna kin zagi miji da kin tafi mijin nan baya nan wa za a gani ke za a gani kafin a ganshi an ganki ke za a gani abin da nake so ni in ba mata shawara da maza anan shine a yi haƙuri in Allah ya sa aka zauna waje ɗaya to fa babu abin da zai faru banda hakurin nan da ake faɗa tun ranar da aka ɗaura maka aure shi za a ci gaba dai har yanzu ke kuma kar ki duba da wai shi namiji in ya je tona cikinsa. sa ya ji wani cikinsa za a rika masa ganin kaman bai kai ba bai isa da gidansa ba ne ba a'a ba haka bane ne ba kowane namiji da irin tasa kaddaran da irin rayuwar da take kasance masa ka fita ka ka abinan din consulting din yan uwanka zaka samu wani ma yana cikin san matsalar da kake ciki sai ku ba wa juna shawara ni dai shine shawarar da zan ba yan na maza to masha Allah sai an to ni dai alhamdulillah na ɗaya abin da zan fara faɗa shine idan mutum ya samu kansa a cikin wannan matsala kafin a ce ya yi haƙuri sai ya duba iga menene da menene da menene ija wannan matsala na daidai ya kamata mazaje su isa da gidansu me isa da gidansu ko me kankantan abin da kake samu to ka kawo shi gida idan ba ka aiki ba za ka bata abin da babu ba abin da kake da shi za ka bata kuma karkare ni abin da za ka kawo da ka zauna hannu rabba na ɗin kai shiru in dai da akwai yanda za ka yi ɗin komai kankantarsa ka kawo ka shigo da shi gida saboda wani lokacin rashin kawowan mm. shi yake sa mata suna ganin cewa su sun isa mm. suna da kuɗi suna da aiki su dinga yi sannan kuma ko matan zamana sirri mm. akwai sirrin mata da miji Allah ma la'anci mai bayyana sirrin mijinta ko namiji da ke bayyana sirrin matarsa ya zamana idan babu ai da san da yake da shi ba abinda bai miki ba to yanzu idan babu babu shi dan ɗaya daga cikin abin da yake kawo wannan cin zarafin shine mm. rashin babu baya kawowa bai mm. isa da gida ba zai iya kawo ba to mm. ba zai baki abin da babu ba abin da yake da shi zai ba saboda haka mu yi hakuri da abin da mazaje za su bamu miji ma ibar ka fita ka nema ai an taimaka maka in yace ba za ki fita ki nema ba saboda haka dan Allah dan annabi mu duba Allah mu ji tsoron Allah lalle mu san cewa dan ba shi da shi ba wai yana nufin zaka wulakanta shi bane kuma a tuna a waɗanda su kuma mijin yana da shi su suna da shi din amma sun san su je gurin boka a yi musu asiri da duk abin da yake da shi ɗauko ya basu to a tuna fa akwai ranar da za a yi karami abin ne ta a ciki za kuma ta tafi da halinta to mu dai ubangiji Allah isa mu gane kuma Allah ya mana jagora amin ya Allah ɗaya daga cikin shawarin da aka bayar shine Eh, alal misali in namiji ya fuskanci kanshi kamar yadda ake ba mata shawara mm-hmm. idan kika haɗu da miji mai duka ko mai zagi wanda zai ci zarafinki eh, ki nemi ko ngo ko wani ofishi na gwamnati inda za a taimake ki musamman wani zuma akan ba da lambobi na tarfo a ce ka kira mm. ka faɗa cewa ga mijina yana lissamin duka a kamun taimako to su ma maza ya kamata a ce akwai wannan makafaɗin wadda za su kira a zo a kawo musu ɗauki domin wani zubin gaskiya akan samu matan sun fi karfin mazan ma bayan zagi ma har sukan hada da duka sai ki ga namiji ya ci duka an gaya miki sai an zo an kwace shi abin dariya ne amma ba sa fada dan ka abin dariya ne amma ba dadi ba fadan ma ba shi da daɗi ne ce sai ga abin kaman wasa a ce wai mace na dukan mijinta ai bai yi daɗi a bakin yau wato kuma matsalolin da abin yake jawowa shine wannan Eh, eh, kiman mutum ta zube ya zama na ba shi da mutunci a idon jama'a gaskiya ya kamata an samu matsalar aka tattaunawa sai kuma za mu ɗauki wasu eh, tambayoyi da aka turo shi ma na makafofinmu mm. na sadarwa akwai wanda ya ce suna na usman daga yobe ni dai ina da abokin da yake fuskantar damuwa irin wacce kuke tattaunawa a da yana da matukar kuɗi amma tun da yanayi ya canza sai matarsa ita ma ta canza mm. ɗabi'unta inda take mishi gori da abun hannunta kai ta kai ga cewa a cikin jama'a sai tana mishi fada kai har ma da zagi a cikin mutane don allah ku ba shi shawara akan yadda zai bullo wa lamarin domin shi ma masoyin wannan shiri ne na mata a yau to matan mata a yau malam abu nan ba sunan shi malam usman malam usman daga yobe gaskiya dai hmm. ba da dacen mata ba wannan mata ke kuma Allah ya shirye ki Allah isa ki gane cewa gidan miji a nan aljanna ki take a nan za ki nema duniyar ki warwasa kuma ki nemi lahira ki daidai gwargwado saboda haka ki ji tsoron Allah tun kafin lokaci ta kure miki ki mm. koma ga Allah ki tuna cewa ke ma da ba ai zaman aure bisa ta da'a eh, ta addinin musulunci yadda ya dace ba ke ma da ba mm. ki kayan zari kina warwasa yadda kika ga dama ba mm. gaba ɗaya mu muna cin albarkacin aure ne saboda haka ki ji tsoron Allah saboda yanzu a matakin da ake ciki kina iya mutuwa me zaki zaki je ki gaya wa Allah mm. me zaki je ki gaya Allah kamar kisa da ake cewa mm. mutum yana eh, mace mm, ta zo na mijinta ta yi zaman da ba shi ne ba in ta mutu tana mutuwa mace zai ne za su fara harbinta da yanayi na ba daɗi to malam usman ni shawarar da zan baka shine ba wai ra'ayi na bane abin da masana da kuma likitoci da malamai suke ba da shawara bangon duniya dai Allah ya halicce shi guda hudu ne idan kai gabas baka ji daɗi ba ka yi ƙoƙari ka canza ka yi yamma ko wataƙila ada ce. To in yana son ta ba. Ah, in ma kana son ta dai ina ga dai ka ceci rayuwarka ya fi maka alheri. Kisa wasu mata ai sai da haka din mm. shine suke shiga taitayen su. Mm. To masu kallon mu mun zo karshen shirin mata a yau. Ah, kamar yadda kuka ji dai mun tattauna akan maudu'in cin zarafin maza da ake yi a gidajensu kuma kun ji shawarin da aka bayar ah, a yau dai kam yau muna bangaren mu maza <laughs> muna fatan za ku ga cewa dai muna kokari mu daidaita al'amura. Ah, mun zo ƙarshen wannan shiri insha Allahu wani satin za ku same mu ɗauke da wani sabon shiri mai kayatarwa mm. daga jagoran shirin Aisha Umar jajere da nake muku bisalam da Hafsa mm. sai kuma Halima Ben Urma. Ni Binta mm. Suleiman nake muku fatan alheri Allah ya ƙara sa damu da alheri. bisalam.